Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa daga sashen Hausa na Radio France International tare da Bashir Ibrahim Idris. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware ranar biyar ga watan Oktoba na kowace shekara a matsayin ranar malamai ta duniya ko kuma World Teachers Day da Turanci. kuma bikin na bana an yi masa taken malamai jagoranci a yanayin rikici da kuma sake tunanin makoma ta gari yau abinda wannan shiri zai mai da hankali a kai kenan da za a yi gaskiya da gwamnati ta sani abin da ta tara duk da mutum uku ne ke ci da da wani alaji zalu gambara farko masu karatun boko sarki tita na biyunsu a nemo 'yan sanda na ukunsu ko a ba sojoji To kamar yadda kuka ji a shimfiɗar wannan shiri, kowace ranar biyar ga watan oktoba ake gudanar da bikin ranar malamai ta duniya domin nazari kan yadda aikin malanta yake da kuma duba yadda za a inganta shi wannan yasa aka kirkiro wata lambar girma da ake baiwa malami guda kowace shekara domin nuna muhimmancin wannan aiki da kuma girmama malaman a faɗin duniya a shekarar da ta gabata peter tabici daga ƙasar kenya ya lashe wannan lambar mai ɗauke da kyautar dala miliyan guda. Nan gaba in ba ka da ilimi wallahi kauto sai ka roƙa. Ka ga 'yan sanda kamar rigan nan tau. A wannan lokaci aikin malanta ya taɓarɓare a ƙasashe masu tasowa inda waɗanda ba su samu horon da ya dace ba ko kuma ba su da ƙwarewar da ake bukata ke aikin malantar kuma wannan na daga cikin batutuwan da ke haifar da koma bayan ilimi wakilin a kano abubakar isa dago ya tattauna da wani tsohon malami da ya kai ga rike mukamin headmaster a makarantar firamare inda ya bayyana masa yadda aikin yake a da da kuma abin da ya daga darajar malanta a wancan lokaci kuma ya fara bayani da gabatar da kansa kamar haka sunana ibrahim a isa to za mu so mu ji a matsayinka na tsohon malamin makaranta wanda ya rike mukamin har zuwa headmaster za mu so mu ji yaya tsarin koyarwa yake a najeriya a shekarun baya a tsarin koyarwa a shekarun baya a najeriya tsari ne mai kyau ana gudanar da shi ɗari bisa ɗari lokacin marigayi abubakar rima allah iji kansa don ni a lokacin aka ɗauke ni malamin makaranta kuma a lokacin ɗan abin da ake biya na bai taka karaya karya ba naira ɗari ne ba kwandala uku tafiya ta yi tafiya naira casa'in da bakwai tafiya ta yi tafiya allah ya ji ƙarar shugaban ƙasa shehu shagari ya ƙara wa ma'aikatan najeriya kwandala gwamna remi ina gwamnan kano ya ce su mprp ne su nasara ne aka ƙara mana naira biyu a kano muke ɗaukar naira ɗari a matsayinka na malam makaranta naira ɗari shekara kusan arba'in baya ya take rike rayuwa shekara arba'in ai wannan da wani abu ma za ka ce ai kuɗi ne mai tasiri ina malamin makaranta headmaster na farkon headmaster na uba habu dan bata ni da nake malamin aji idan na makara ba zai ban sa hannu a tayin ba kuwa saboda kawai a riƙe kimar zuwa wajen aikin a kan lokaci wato tarbiyyar tarbiyyar to ya za ka bar ɗalibanka shi kuma bai zo a lokacin da kake so to ya tsarin koyo da koyarwar misali yanayi mm. yanayin koyo da koyarwar irin a cinkushe ake haka babu cinkushewa to yanzu sai ka ga aji ɗaya mutum ɗari uku ɗari da hamsin to a lokacin da kuna koyarwar ya yanayin fahimtar ɗalibai yara suna fahimta tunda za ka yi musu demonstration za ka fito a yi da kai a tsalla a juya shi wannan shi yake janyo hankalin yaran to ya kwanciyar hankalin ku malamai a wancan lokaci wallahi hankali a kwance ike tsaf sabanin yanzu to yanzu idan ka kwatanta tsarin koyarwar a yanzu fa a wane yanayi yake yanayi ya rikirkice ai tun da siyasa ta shigo ciki wanda bai yi makarantar koyarwa ba ma an ɗauke shi an ce ya je koyar za ka ga mutum an tsara shi ko saboda ya yi wa jam'iyya aiki ko saboda ya yi wa ɗan takara wani abu ya samu slot sai ce ko ɗan malamin makaranta a je a makala shi. Wato an ma raina abin. Eh, amma an manta da abin da za ka je ka koyar za ka la'anta kwakwal yaro fiye da ka je kai satar. Tunda ba grassroots ba foundation. Yanzu ku da kuka yi koyarwa shekaru fiye da arba'in baya. Hmm. ya kuke ji ne a ranku idan kuka kalli yanayin abin yana bata mana rai ya fi ƙarfinmu addini ma ya ce in ka ga barna ka gyara ta da hannunka in ba za ka iya ba ka kyaimace ta a zuciyarka to haka ake ranku yana mata gaba sosai kuwa sosai kuwa wani abin ba zai faɗa a rediyo ba kai a irin mutanen da aka dinga ɗauka an je an ɗauko mutum ɗan ƙwaya ya sha ƙwaya mankas alhaji ya zo gaban yara ina tambele ko malamin makaranta ne Is this not a disgrace? Not to the community, to the, to the government ma in general? Lokacin da kana headmaster a wannan zamanin da ka faro tun lokacin duniya na kwanci. Ya za ka auna ingancin malaman da kai ke mu'amala da su a wannan zamani da kuma waɗancan zamanin A lokacin da na fara headmaster, ni ba ɗauke ma a farko ma headmaster ba, sai da aka kai ni wata makaranta as sit-in headmaster na wucin gadi na zauna aka sake dawo da ni ina assistant headmaster irin malama ai shi isa nake gaya maka ai ai tarbiyya an banta tun daga baya ni ina headmaster ba ni da kyakkyawan ma'amala da mutane malamai na ba ni da kyakkyawan shiga da za a ganne a respecting ina a ce ni shugaba ne wanda za a yi koyi da ni ta ina abin zai inganta wai misali ga matsala kuna ganin ta a eh. makarantu eh. ba ku da damar ku gaya wa manya ku ce ga abin da ke wata za ka yi maganin ta wata za ka gaya manya sai a ce ai idan ka tsananta kai ma za a baka sai ka bar wajen to a ganin ka me yasa ake muku barazana ake wa malamai barazana siyasa da ta shiga ko ka san cewa a yanzu akwai malamin makarantar da ike shugaban jam'iyya ne a mazaɓarsa a yanzu haka a yanzu ka bincika ka ji wannan to aikin jam'iyya zai ko na koyarwa shine abin da ni ma zan tambaya zan tambaye ka kenan in ka ce za ka matsa masa ya fi ka karfi a local government din to yanzu misali ya kake ganin makomar yara 'ya'yanmu da jikokinmu masu tasowa idan harkar ilimi ta ci gaba da tafiya haka a Najeriya. Idan ta ci gaba da haka to sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi Matsawar gwamnati ba za ta hana ma'aikata cusa kansu cikin siyasa ba. to kullum 'ya'yanmu za su zama a haka in kana da kuɗi kai ɗanka ka gwada ka ga makarantar kuɗi da makaranta duk ɗan talaka yana makarantar wannan kwashi kwarf ɗin mm. ko mm. amma mai kuɗi ai siya ya je karatunsa in ya ga ba a masa zai iya canja zai iya zuwa ya ce da muna da iyayen da suke zuwa su ce mun zo mu ga abin da 'ya'yanmu suke a makaranta yanzu fa <laughs> sai Allah ya sauki. Ta bakin Malam Ibrahim A. Isa tsohon headmaster a birnin Kano da ke Najeriya kenan, kuma wannan shirin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International tare da Bashir Ibrahim Idris. Cikin matsalolin da suka haifar da koma baya wajen harkar koyarwa a Najeriya, har da rikicin Boko Haram. wanda ya sanadiyar asarar rayukan malamai da dama comrade jibrin muhammad shine shugaban kungiyar malaman makarantu a jihar borno ga dai abin da ya shaidawa bilyamin yusuf eh, lalle wannan lamarin boko haram ya kawo mana cikas a fannin iliminmu kuma game da malamai da muka rasa shekaran da ta wuce na 2019 muna da statistics din akalla malamanmu kamar 550 wannan sun rasa rayukansu wayansu ma cikin aji suke ma aka shiga aka kashe wayansu a gidajensu aka kashe wayansu a layuka aka tare su aka sokar aka kakkashe ta bakin shugaban kungiyar malamai a jihar borno kenan comrade jibrin muhammad kuma saboda karancin lokaci a nan za mu dakatar da wannan shiri amma da ikon Allah a makon gobe za mu ɗora. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen Hausa na Radio France International sai kuma wakilanmu Abubakar Isa Ɗandago da Bilyamin Yusuf Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.